a kokarin da take yi na samar da zaman lafiya tsakanin makiyaya da manoma karamar hukumar orire da ke jihar oyo ta shirya wani taron tattaunawa ga bangarorin manoma da makiyaya na yini daya a hedikwatar karamar hukumar da ke garin ikoyi ile taron da ya ɗauki kusan sa'o'i hudu ana yin sa yana a ƙarƙashin jagorancin wani jami'in karamar hukumar orire alhaji bayo raji ne alhaji bayo raji Magaji ya ce ya kamata a tabbatar da tattaunawa a tsakanin makiyaya da manoma don a shawo kan duk wani rikici da ya taso a tsakanin su tun bai ta'azzara ba shi ko shugaban karamar hukumar Orire Chief Jacob Bamigoye cewa ya yi. instead of just one small boy about 10 years following about 100 or more cows that cannot be formation c'est this shugaban karamar hukumar orire chief jacob bamigbe ya ce kowa ya zauna lafiya da juna tunda dukkan mu 'yan najeriya ne chief bamigbe ya kara da cewa a tabbatar da cewa mutane da yawa sun bi shanu masu yawa a wurin kiyo misali mutum ɗaya ya bi shanu kimanin ashirin da biyar a maimakon yaro ɗan shekaru goma da haihuwa ya bi shanu kamar ɗari ko fiye da hakan tunda ba zai iya kula da su ba dole ne su yi barna ya buƙaci manoma da su daina sanya suna sinadarai masu guba suna kashe shanu. Shi ko manomi Mr. Orilowo Aziz ya faɗi cewa Manomi Orilowo Aziz a cikin harshen Yarbanci ya ce idan aka kafa kwamitin manoma da makiyaya zai kawo zaman lafiya a yankin. Shi ko makiyayi Alhaji Muhammad Sani ya furta cewa Makiyayi Alhaji Muhammad Sani ya ce idan sun koma gida za su tara makiyaya su gargaɗi yaƙe su sosai jami'an tsaron 'yan sanda dogarawan tsaron farar hula wato civil defense 'yan sandan ciki sss da jami'an shige da fice sun halarci taron hassan umaru tambuwal muryar amurka daga ibadan a nigeria.